A jiya aka buga wasannin cin kofi na European League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin rukuni inda kungiyoyi sama da 40 suka ke ne a tsakani. Ga yadda sakamakon wasan ya kaya. kungiyar kwallon kama ta astana sun tashi ɗaya da ɗaya tsakanin su da olympiacos atlantico bilbao kuwa ta samu nasara ne akan kan da ci biyar da uku fenerbahce kuwa ta doke manchester united da ci biyu da ɗaya yayin da austria wins suka sha kashi a hannun roma da ci hudu da biyu solo kuwa sun tashi biyu da biyu ne da rapid win yayin da zenit suka sha dundalk biyu da ɗaya zuriyar kuwa sun tashi kunnen doki ne ɗaya da ɗaya da feyenoord yayin da makabi suka tashi babu ci tsakanin su da az alkama FK kabara wasu sun sha kashi a hannun saint Etan ne da ci biyu da daya yayin da apple suka samu nasara akan young boys da ci daya mai ban haushi fc Astara kuwa sun tashi kunnen doki tsakanin su da victoria pezan daya da daya ayas ta samu nasara a kan celta vigo da ci uku da biyu nancy ta ta kashi a hannun salzon da ci biyu da daya southampton kuwa ta doke inter milan ne da ci biyu da daya zurich sun tashi babu ci tsakaninsu da seba bucharest sporting braga kuwa ta samu nasarar doke konyatso ne da ci uku da daya yayin da Fox ta sha kashi a hannun karaba da ci ɗaya mai ban haushi. Shalke Oko ta doke FK Cross Bona da ci biyu da babu yayin da Florentina ta samu nasara akan Solban da ci uku da daya. Fatan Braha ta samu nasara akan Hakul Biya ci biyu da babu. Huta lafiya.